Soyons unis pour le bien de la patrie. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan Benue, Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da Muhammad tafis Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku shirin a yau Juma'a 23 ga watan Yuli shekara ta 2021. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Bayan jinkiri na shekara ɗaya na annoba, a hukumance an buɗe gasar wasannin Olympic na Tokyo yau Juma'a tare da yin waiwaye, amma duk da haka an yi bikin budewa. ministan harkokin wajen iraki ya shaida wa boa cewa mambobin wata babbar tawagar iraki na sa rancin mai yarjejeniya yau juma'a tare da gwamnatin biden an kawo karshen aikin yakin amurka iraki mahukunta a garin melila mai cin gashin kansa na kasar sifaniya sun ce maza 238 daga nahiyar afirka sun shiga yankin arewacin afirka na yankin sifaniya bayan sun haura kan shingen da ya raba shi da maroko kanin labaran kenan rahotanni daga jihar zamfara najeriya na nuni da cewa an kai wani hari a garin dan sadau da ya sanadin asarar rayuka tare da garkuwa da sama da mutane goma a jamhuriyar niger kuma hukumomi na ci gaba da daukar matakan inganta harkokin ilimi a daidai lokacin da aka sami mummunan koma baya a jarabawar dalibai sai dai masu kula da lamura na cewa kitso ne ake yi da kwarkwata. in ana so abu ilimi inganta ta kamata a ce uwan yan kwantaragi gwamnati dauke alkawalin zai dauka su dindindin kuma a zanke biyan sa kan lokaci muna kuma da rahoto kan takon sakar da ake yi tsakanin majalisar dokokin jihar kano da shugaban karɓar korafe-korafe da yaƙi da cin hanci da rashawa na jihar da aka dakatar sai kuma shirin duniya Amurka na Mahmud Lalo za mu kuma karanto kaɗan daga cikin ɗimbin rayuwa da kuke aiko mana ta hanyar imel amma duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Bayan jinkiri na shekara ɗaya na annoba, a hukumance an buɗe gasar wasannin Olympic na Tokyo yau Juma'a tare da yin waiwaye amma duk da haka an yi bikin budewa an gudanar da bikin a babban filin wasa na olympic na tokyo mai dubban wuraren zama amma wayan ba kowa inda kawai kimanin manyan baki tara da wasu jami'ai suka halarci bikin saboda matakan hana kamuwa da covid-19 bikin buɗe gasar mai taken haɗin kai cikin alhini na iya zama ɗaya daga cikin al'amuran yau da kullum da ake ganin kan iya zama ba sabon ba a wasannin olympic mafi ban mamaki abubuwan da aka saba gani kamar wasannin wuta da jirage marasa matuki da kaɗe-kaɗe da raye-raye da kuma na kunna wuta da ake yi duk an gudanar da su 'yan wasan za su yi maci tare da ɗaga tutocin ƙasashensu na lokaci kankani tare da kuma ba da tazara a faretin ƙasashe ana buƙatar mafi ƙarancin mita ɗaya ko kuma mita biyu na tazara kuma dole ne su saka takunkumi a koyaushe in ji hidimasa na kamura wani jami'in kwamitin shirya taron tokyo na 2020 ministan harkokin wajen iraki ya ce dawa boa cewa mambobin wata babbar tawagar iraki suna sa ran ma yarjejeniya yau juma'a tare da gwamnatin biden don kawo ƙarshen aikin yakin amurka iraki a cikin wata tattaunawa ta musamman tare da sashen kurdish na boa nisan harkokin wajen iraki fuad hussein ya tattauna kan yanayin samar da haɗin gwiwa tsakanin ƙasarsa da sojojin amurka da zarar an cimma yarjejeniya musamman a yaki da ƙungiyar is Hussaini ya faɗa wa boa cewa a ganina za mu cimma yarjejeniya a ranar juma'a sannan kuma za a sanar da cewa dakarun yakin amurka na magana ne kan sojojin da suke yaƙi ba za su ci gaba da zama ba a iraki ba amma zancen taya ne ba za su ci gaba da kasancewa ba kuma yaushe za su fice yana da nasaba ne da lokacin da bangarorin biyu suka amince da su da kuma batun fasaha a sauran batutuwa da suka shafi tsaron sojoji. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Mahukunta a garin Melila mai cin gashin kansa na kasar Sifaniya sun ce maza 238 daga nahiyar Afirka sun shiga yankin arewacin Afirka na yankin Sifaniya bayan sun haura kan shingen da ya raba shi da Maroko. 'Yanci rana daga yankin hamadar Sahara da ke gujewa talauci ko tashin hankali suna ƙoƙarin kutsawa akai-akai kan iyakar mai nisan kilomita sha biyu a Malila da kuma ɗaya yankin na Sifaniya a Cuta da ke gabar tekun arewacin Afirka a matsayin tsani don isa nahiyar Turai. A ɗaya daga cikin yankuri mafi girma a cikin 'yan watannin baya-bayan nan, sama da mutane uku suka yi ƙoƙarin tsallakawa da sanyin safiyar ranar Alhamis. 'Yan kiranin suna ɗauke da ƙugiyoyi don hawa shingayen jami'an tsaron farar hula na sifaniya uku sun samu ƙananan raunuka yanzu kuma ga wannan rahoton albarkacin babban taron haɗaɗɗiyar ƙungiyar manoma albasa ta jihar tawa da ya kana a garin madawa manoman sun gayyato wata ƙungiya mai suna agro business center da ke bincike da yin ƙididdiga game da harkokin noma domin ta fayyace musu hanyoyin bi don hana manoma albasa yin hasarori walau wajen adana albasar ko wurin sayar da ita ko wurin da kwanta ƙungiyar ta bayyana wa manoman cewa rashin wurin adano mai aminci ga manoman albasa din na sawar janguriyar Nijar yin hasara biliyon 180 ko miliyar 180 na sefa a kowace shekara kamar yadda ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar ta Agro Business Center ya mini karin bayani. na Musa Mai Haji Shikau ne darakta na Central African Agro Business a nan Nijar. Abun da muke nema wajen manoman albasa shine su tsakaninsu su gane ma sosai domin duka alherin da zai zakwa cikin aikin albasa a unhwana da shi sosai haka kuma ita ma kasar ta Nijar ta samu amfani sosai domin cikin lisan da muka yau albasa tana cikin abubuwan da Nijar suke saidawa kuma aka san Nijar sosai a kasashen waje da sunan albasa kuma ana samu amfani sosai amma amfanin nan eh, mun ga cewa lalle ana samun hasara sosai kasar mu ta Nijar tana hasara sosai shekara duka da muka yi lissani kusan miliyar 180 Nijar take hasara asara don albasar da ake nomawa da muka yi lissahi shekara duka kusan ton miliyan guda ake yi amma a cikin ton miliyan guda din nan akalla kashi 40 ne ake samu a amfani da su kashi 60 kusan ton 600 duka lalace suke yi kenan mu abinda kungiyoyi wannan na noma albasa suka samu shine suka ce mu hiddo musu fusahohi da ke iya sa su samu kayan da za su aiki sosai haka kuma su samu wurin da za su adana albasansu da suke iya watannu kahin su sai data don matsalolin da ake samu lalle suna samu su yi noma albasa sosai amma ba su samu amfani sosai yadda ake so domin da sun noma ta ba su da wajen aje ta dole su saida in ba su saida ba kuma cikin dan watanni duka ta lalace ita dai albasa na kasancewa ɗaya daga cikin kayan noma da ke shigowa janguriyar Nijar kudade masu tarin yawa a kowace shekara abinda ya sa shugaban kungiyar manoman albasar ta jihar tawa kuma bugu da ƙari shugaban kungiyar manoma albasa oro ta ƙasashe 22 ta nahiyar afirka alhaji mustapha kadiri sarki abzin faya ya manoma hanyoyin da za su bi domin yin hulɗa da bankuna da sauran masu hannu da shuni domin su ba su kuɗaɗe don su gina waɗannan rumbuna ajiye albasa har zuwa lokacin da farashin ta ya tashi a kasashen waje. Muka ce wannan taron namu yana tambaya Union de Société da Federation na filar onion da su yi kokarin da suka kama aka yi musu dose bankable kamar dose wanda ake iya a kai ma banki ta yarda da shi sai su ga kap shi za ya hauda musu waɗannan dose ɗin na stokash da na kasuwanci domin masu noma albasa su samu kai ga taki na zamani domin su samu ci gabansu. su dai manoma albasar na jihar tawa musamman na madawa sun da kufa wajen ganin sun girka kamfanin sarrafa albasa domin yin magi ji ne na sawa a miya ko da yake har yanzu sun kasa samun tallafin kudaden da za su yi wannan aikin da zai iya canza makomar rayukansu da zarar hakan ta tabbata haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga Muhammad da ci gaban labaran duniya. Yayin da ƙasar Australia take faɗi tashi ganin ta dakile barkewar yaduwar samfurin Delta na COVID-19 mai saurin yaduwa. Ƙasar New Zealand ta sanar da dakatar da shirinta na tafiye-tafiye ba tare da killacewa ba da Australia. Firaministan ƙasar Jacinda Ardern ta faɗa yau Juma'a cewa wannan ba shawara ce da muka ɗauka da wasa ba ne. amma ita ce daidai da za mu kare 'yan New Zealand. Daraktar hukumar yaƙi da cututtuka masu Yaɗuwa ta Amurka CDC, Rachel Waleski, ta faɗa jiya Alhamis cewa nau'in Delta na cutar coronavirus da ke haifar da COVID-19 yana ɗaya daga cikin ƙwayoyin cututtukan numfashi masu saurin yaɗuwa wanda muka sani kuma wanda na gani a cikin shekaru ashirin da ne ina aiki. Jami'ai a Washington sun yi kira ga mutane da su yi allurar rigakafin COVID don kare kansu daga nau'ukan cutar da kuma dakile yaduwar coronavirus a halin yanzu china na bayyana bacin ranta da cewa hukumar lafiya ta duniya za ta ci gaba da bincike ko coronavirus ta fito ne daga wani ɗakin gwaje-gwaje na wuhan wanda hakan ya haifar da annobar covid-19 a duniya yayin da kasar pakistan take fama da hauhawar masu kamuwa da covid-19 saboda nau'in delta mai saurin yaduwa gwamnatin biden ta aike da allurar rigakafi miliyan uku na cutar corona samfurin modana yau juma'a wanda aka shirya za su isa kasar a ranar lahadi mai zuwa wani jami'in fadar white house ya faɗa wa boa cewa alluran wanda aka tura su ta hanyar shirin covax shirin majalisar ɗinkin duniya na rarraba rigakafin kari ne kan alluran modana miliyan biyu da ɗigo biyar da tuna aka baiwa pakistan gangamin rigakafin na kasar pakistan ya dogara ne kacokan kan alluran rigakafin china amma wanda amurka ta bayar na taimakawa jami'ai wajen shawo kan mawuyacin karancin allurar rigakafin cutar corona virus da kasashen yamma suka kirkira an buƙaci ma'aikata baki 'yan ƙasar pakistan da su karɓi rigakafin turai ko ta amurka don su koma aiki a ƙasashen waje inda har yanzu gwamnatoci ba su amince da allurar rigakafin cana ba jami'an fadar white house sun ce gwamnati tana alfahari da ta iya isar da waɗannan rigakafi masu inganci kuma suke aiki ga 'yan pakistan Tuwa gaida Muhammad Hafiz Babale da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To bari mu leƙa jihar Kano inda ake kai komo dangane da neman bayyana shugaban karɓar korafe-korafe da yaƙi da cin hanci da rashawa na jihar da aka dakatar barista muhiyi magaji rimin gado. wanda a lokutan baya aka ce ya bayyana cewa ba shi da lafiya sai dai daga baya kuma aka rika yaya ta wata takarda a kafofin sada zumunta na intanet da aka ce takarda asibiti ce ta boge da ya gabatar wakilin baraka bashir na bin diddigin wannan lamari ga kuma rahoto da ta haɗa mana Dangane da takardar rashin lafiyar shugaban hukumar karɓar korafe-korafe da yaƙi da cin hanci da rashawa ta jihar Kano, Muhi Magajiri gado da ke nuni da cewa babu wani shaidar cewar ya je national hospital da ke abuja kuma babu wani dr bayo a asibitin da ake ikirarin ya duba shi akan haka mun tuntubi lauyan muhi magaji na batun cewar ko menene gaskiyar takardar da ke yawo a kafar intanet na batun rashin lafiyar nasa barisa usman fari ya ce amma har yanzu da muke zance da ke dinnan ba takarda ɗaya da aka bani daga majalisa kuma wannan takarda ba na tunanin majalisa ce ta aiko min da ita wani sharhi da zan yi a kai a ce daga majalisa takardar ta fito kasancewar wannan takarda ba daga majalisa ta fito ba ana so in tsinci takarda a titi kawai in fara sharhi a kanta. To abin tambaya shin a 'yan kwanakin nan shi muhiɗin ya yi wata rashin lafiya ne da har ya je asibiti? Ba daidai ba ne akwai abubuwan da kuke yi da kai da wanda kake wakilta tsarin aikin lauya. Akwai abubuwan da baka zuwa ka faɗi su a kafafen yada labarai haka. Mun kuma ji ta bakin shugaban kwamitin da ke bincike akan batun rashin karban akanta da babban ofishin akanta ta jihar Kano ta aike masa wanda har ta yi sanadiyar dakatar da muhi domin gudanar da bincike sai ga batun rashin lafiyar wanda ake tuhuma sai shugaban kwamitin honorable umar musa gama mai wakiltar karamar hukumar nasarawa kuma shugaba da ke bincike akan batun ya ce shi bayanin da zai iya bayarwa akan batun kwamitinsa ne ba akan batun rashin lafiya ba. Ah, insha Allah muna sa ran satin da za a shiga za mu zauna da shi kuma muka zauna da shi za mu tattara sakamako mu sanar da al'umma abin da ake ciki da Allah. Mun kuma taɓa Ali da wani lauya na shim mai hakan yake nufi barista Abdullahi Adamu Fage ya ce saboda yanzu kowane bangare ya yi nashi bayanin ne yanzu bincike ne za a na za su iya misali majalisa za su iya gayyatan kowane bangare yanzu gabatar da shi ga wannan takardar misali su asibiti a gabatar da su da takarda su da ya turo duk da cewa ga takarda daga ita asibiti ta nuna cewa ba ga wani muhi ba kuma babu ba su da dr bayo eh, yanzu da ya saci misali tabbatar da an yi aiki laifi ko ba a yi ba to akwai bukatar a bincike a kai saboda magana ce ta an yi fojiri wato an fidda wani abu wanda muka fidda ba wanda shi kanshi laifi ne mai zaman kanshi koma dai mai ake ciki kamar yadda shugaban kwamitin ya bayyana a sabon mako da za mu shiga za su zauna da muhiri min gado baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria to a gaida baraka bari mu rufe taskar rahotannin namu a jamhuriyar Nijar inda yau hukumomin kasar suka fitar da sakamakon jarabawar da suka shirya a watan Nuwamban bara. na tantance malaman makarantun sakandare a ci gaba da daukar matakan farfado da sha'anin ilimi sai dai masu kula da lamura da 'yan fafutuka na cewa daukar wannan matakin tamkar kitso ne da kwarkwata kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin musulmin mun barma ya haɗa mana daga cikin malamai 16,898 da aka kista cewa za a tantance a ƙarƙashin shirin da ke hangen tayar da komadar da ake fama da ita a makarantun sakandare hukumomi sun bayyana cewa 16,647 ne aka yi nasarar tantancewa bayan shafe makonni uku cif na gudanar da wannan aiki rahoton binciken ya yi nuni da cewa kasa da kashi 40 daga cikin ɗari na malaman sakandare ne kawai suka cancanci aikin koyarwa yayin da wasu ke da dama-dama in ji ibrahim sidi ɗaya daga cikin jami'an ma'aikatar ilimi a matakin sakandare wagga jaraba ta shahi malami dubu goma sha shidda da 647 cikinsu akwai 'yan kwantara akwai kuma wanda an kai ma ɗauka ta dindindin eh, akwai 'yan bauta ma ƙasa mai ba su da yawa sakamako ya sa mun gane kashi talatin da biyar da ɗigo shidda cikin ɗari nan mushannin lakwal suna da ƙwarewa muna fatan daga wanga abu kowa shi mai da hankali a bunƙasa ilimi a bunƙasa karanta suwa cikin Nijar. Wata jarabawa makamancin wannan da aka gudanar a 2017 ta yi sanadiyar korar ɗaruruwan malaman firamare daga aiki dukkan su 'yan kwantaragi bayan da aka gano su da rashin taɓuka wani abin a zo a gani sai dai a wannan karin hukumomin ilimi a matakin sakandare sun ce ba su da niyyar ɗaukar irin wannan mataki. Wanda bai iya ba za a koya mai abin da bai iya ba wanda ya iya kuma shi kawo ana iya ɗan ƙara shi gaba ka gane kauyen zuwan nan wanda sun ka gwani inda an kadarar masu kula da masu ba da horo sun kai manke ana iya ɗibuwa cikinsu babu ma da za'a san babu wannan babu wannan magana a gaban masu ruwa da tsaki a sha'anin ilimi na gwamnati da na kungiyoyi masu zaman kansu ne aka gabatar da wannan sakamako na jarabawar tantance malaman sakandare saboda haka muka nemi jin matsayin kungiyar malaman sakandare ta sinapses malam jariri labasaidu shine sakataranta da sakamakon da aka bamu za mu karɓar shi da hannu biyu kuma in ana so abu ilimi inganta ta kamata a ce uwan yan kwantaragi gwamnati dauke alkawalin zai dauka su dindindin kuma a zanke biyan sa kan lokaci mutane suna zuwa suna kayan su samu albashi sai sun yi sati guda wasu kuma sai sun yi ma kwana 45 wasu kwana 50 suke to ta kamata a ce koken mu da muke yi a ce an shayin mu hawaye amfani da takardar kammala karatu ta jabu na daga cikin matsalolin da aka gano a jerin abubuwan da ke haddasa koma bayan da ake fama da shi a fannin ilimi abin da ke kara fayyace girman wannan matsala Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar niger. A gaida Malam Sule wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo 1,530 matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka a ko da yaushe kuke so za ku iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. makon da ya gabata adadin mutanen da ke kamuwa da cutar covid-19 a rana guda ya haura dubu ashirin da shida adadin da ya fi wanda aka gani a watan da ya gabata inda ake ganin sabon nau'in cutar nan ta delta wacce ta ɗibi kaso 80 cikin wannan adadi yau batun da shirin na duniyar amurka zai mai da hankali akan kenan sunana mahmud lalo madalla yanzu haka dai an ɗage takunkumin kulle da aka saka wa gidajen rawa da wuraren shan barasa da sauran na shakatawa a amurka bayan saukin da aka samu na yaɗuwar cutar coronavirus sai dai delta wato sabon nau'in cutar ta covid-19 da ya bullo kai ya sa an ga ƙarin adadin waɗanda ake kwantarwa a asibiti musamman a yankunan da ba su amince da allurar kafin cutar ba. dr rochelle walensky jami'a ce a cibiyar yaƙi da yaɗuwar cututtuka ta cdc a nan amurka unvaccinated people are at risk ta ce mutanen da ba su yi allurar ba su ne ke cikin haɗari yayin da yankunan da aka yi wa cikakken allurar suna nan kalau to sai dai duk da kokarin da gwamnati ke yi na ganin ta kudaitar da mutane zuwa karɓar allurar wacce kyauta ce Alƙalmin sun yi nuni da cewa amurkawa kashi 49 ne cikin 100 kacal suka karɓi cikakkiyar allurar sakamakon binciken jirayen jama'a da kamfanin access ipsos ya yi ya nuna cewa kashi 30 cikin 100 na amurka manya ne ba su karbi allurar ba kamar yadda chris jackson jami'a kamfanin ya ce ya ce akwai dalilai da dama uh, da suke sa mutanen ba sa son su yi allurar inda mafi su ke nuna damuwa kan haɗarin da ke tattare da ita yayin da wasu ke nuna cewa cutar ta covid-19 ba ta da haɗarin da ake nunawa bayanai sun yi nuni da cewa ire-iren waɗannan mutane da ke adawa da allurar kan samu labaransu ne daga wasu kafofin yada labarai da ba na gargajiya ba waɗanda yawanci suke yada labaran kanzan kurege a makon da ya gabata babban likitan tiyata na amurka vivek murphy ya yi wannan gargaɗin bayanan bogi sun sa mutane da dama suna kin saka takunkumi a wuraren da ke tattare da haɗura hakan yasa suka zaɓi kin aminta da wannan magani da aka sa hali ta hanyar kin allurar an dai samu bambancin ra'ayi dangane da karɓar wannan allurar daga kafi. wani binciken jin ra'ayin jama'a da jaridar washington post da gidan talabijin na abc suka yi ya nuna cewa kashi 86 cikin 100 na 'yan democrat sun karbi akalla allurar farko yayin da kashi 45 ne na republican suka karbi allurar sai dai a halin da ake ciki shugabannin jam'iyyar ta republican na kira ga magoya bayan su da su je su yi allurar sanata mitch mcconnell shine shugaban marasa ran jai a majalisar dattawa uh, ya ce ina kira ga kowa da kowa da ku je ku yi wannan allura ku yi watsi da masu baku gurgo shawara wannan wani gagarumin sauyi ne aka samu bayan watanni da akwashe republican din suna nuna turjiya ga yunkurin da gwamnatin biden take yi wajen yaƙi da wannan annoba yayin da yake amsa wata tambaya da murya amurka ta yi mashi biden ya nuna gamsuwarsa da sauyin da aka samu daga bangaren abokanan hamayyarsu I don't know how many what they were saying. They the things they've been saying. yace ban san mutum nawa suka yi da abin da suke cewa ba ta yiwu sun yadda da abin da suke faɗa amma da suka fahimci cewa wannan cutar na kashe mutane musamman mutanen da ba su yi allura ba sai suka farga kamar yadda mu 'yan ɗarikar katolika muke faɗa a halin da ake ciki akalla ma'aikatan fada white house biyu suka kamu da cutar duk da cewa sun yi allurar ta rigakafin bayan da suka yi cuɗanya da wakilan jihar texas su hamsin waɗanda suka ziyarci birnin washington dc a makon da ya gabata masu sauraro da kuma kamar kawo ƙarshen shirin duniyar amurka sai kuma wani mako idan allah ya kai mu yanzu a madadin fatisiwi da kusuwara da julie leathers gresham da ta haɗa shirin ni mahmud lalo nake cewa kasance lafiya. mu kenan a yau amma kafin mu karkare ga Muhammad Hafiz Baballe da tishin muhimman kanin labarai. Bayan jinkiri na shekara ɗaya na annoba, a an buɗe gasar wasannin Olympic na Tokyo yau Juma'a tare da yin waiwaye, amma duk da haka an yi bikin buɗewa. An gudanar da bikin a babban filin wasa na Olympic na Tokyo mai dubban wuraren zama amma wayan ba kowa inda kawai kimanin manyan baki 900 da wasu jami'ai suka halarci bikin saboda matakan hana kamuwa da covid-19 ministan harkokin wajen iraki ya ce dawa boa cewa mambobin wata babbar tawagar iraki suna sa ran mai yarjejeniya yau juma'a tare da gwamnatin biden don kawo ƙarshen aikin yakin amurka iraki a cikin wata tattaunawa ta musamman tare da sashen kurdish na boa nisan harkokin wajen iraki fuad hussein ya tattauna kan yanayin samar da haɗin gwiwa kanin ƙasarsa da sojojin amurka da zarar an cimma yarjejeniya musamman a yaƙi da ƙungiyar is mahukunta a garin melila mai cin gashin kansa na ƙasar sifaniya sun ce maza 238 daga nahiyar afirka sun shiga yankin arewacin afirka na yankin sifaniya bayan sun haura kan shingen da ya raba shi da maroko 'yanci rana daga yankin hamadar sahara da ke gujewa talauci ko tashin hankali suna kokarin kutsawa akai-akai kan iyakar mai nisan kilomita sha biyu a malila da kuma a ɗaya yankin na sifaniya a cuta da ke gabar tekun arewacin afirka a matsayin tsani don isa nahiyar turai yayin da ƙasar australia take faɗi tashi dangane ta dakile barkewar yaduwar samfurin delta na covid-19 mai saurin yaduwa kasar new zealand ta sanar da dakatar da shirinta na tafiye-tafiye ba tare da killacewa ba da australia firaministan kasar jacinda ardern ta faɗa yau juma'a cewa wannan ba shawara ce da muka ɗauka da wasa ba ne amma ita ce daidai da za mu kare 'yan new zealand to masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci amma ku tare mu da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe To masu saurare da kuma haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai ku tare mu da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon Ghana lokacin da za mu kawo muku shirin na karshe a yau da ya hada da labarin wasanni da kuma rahoto na musamman kan batutuwa da suke tsonewa al'umma ido. Kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da Facebook da kuma Twitter domin samun karin bayanai da rahotanni za ku kuma iya yin tsokaci akan batutuwa da suka tsone muku ido. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka da gudunmawa ga wannan yanzu a madadin dukkan waɗanda suka da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada ma yanzu a madadin dukkan waɗanda suka da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Muhammad Baballe da ya karanto labarai da kuma Julia Gresham da ta hada shirin alheri ke mako fata alheri sai kuma can zuwa da yamma idan Allah Ubangiji ya nuna mana.